أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أوا مسبيم أولنا فرقنا أولنا برنامج إنامو ميزان هنكلي أشير shirinmu نبايا mun yi wasu magana mun yi magana akan wasu mukaddimomi na fahimtar wannan maudu'i da muke magana a kansa wanda ko shine amfani da hankali kuma zan iya kiransa makarantar hankali na kawo a can baya dalilan da ya sa aka kira wannan makaranta din makaranta da wasu za su iya yin iskali su yi mamaki su ce a ah, to dan adam iya da hankali na meye kuma magana akan hankali har ma da magana cewa wani maudu'i ko kuma wani mashru'i a gina shi akan hankali alhalin dan adam bisa fiɗararsa yana amfani da hankalinsa ne to kuma na meye na bayani akan hankali wanda yake tumatikali mutum yana amfani da shi a gaskiya wannan magana din ita asalinta haka take fil hamlal awwali a farko na kallo ke irin tani na farko ya eh, haka take to amma kuma sanin kowa ne a yanzu cewa akwai wasu makaranti wanda suke na sakafa na ilimi haka da suke ganin kansu suna kira ga a daina amfani da hankali su kawai za su yi amfani da abin da aka gada ne ko kuma da abin da ya zo a cikin turasi ma'ana a cikin abin da magabata suka rubuta suka bar mana shi kawai za a yi amfani da wannan ne wannan makarantu din suna cutar da al'umma kuma suna ɗaya daga cikin ginshiƙin da ya kawo matsala a cikin al'ummomi mun faɗa can baya a wata makaranta wanda ake kiranta burgumatiya makarantar maslaha ita wannan makaranta ɗin saboda ta isan ma burinta da abin da take kira a kansa ko kuma ta riski maslahatta shine ta kawo abin da zai gurɓata tunanin mutane ko kuma alaƙalla ba mutanenta ba fa mutanen da take musu mulkin mallaka take daukan arzikinsu da shauransu wa'annan su sun yi amfani da ilimi sun yi amfani da psychology wanda ke kiransa ilmin nafs wajen su gurɓata tunanin al'ummomi wanda yadda muka sace baya al'umma musamman ma al'ummomin kasashe wanda suka kasa su a wurinsu al'umma ta kashe ta uku wanda sai kiransu al'ummar duniya ta uku tun da mun ci a mun faɗa a can ba sun ci akwai al'ummar duniya ta farko wanda ke su ne akwai al'ummar duniya ta biyu wanda su suna sana'antawa kayan sarrafawa kuma suna ba ilimi muhimmanci sai dai ba su kai duniya ta farko ba sai kuma duniya ta uku wanda su ne kawai sai dai abin da aka faɗa sai abin da aka rubuta sai abin da aka sana'anta musu wannan shi suke sarrafawa wannan al'umma din an yi ƙoƙarin a ɓata ta an yi ƙoƙarin a ɓata musu tunaninsu a kashi na farko an yi ƙoƙarin a ɓata musu iktisad ɗinsu ma'ana tattalin arzikinsu an yi ƙoƙarin a bata musu nahwal ijtima ma'ana tarayya zamantakayya da suke tsakaninsu yanayin zamantakayya al'adunsu da shauransu duk wannan an ɓaɓɓata musu shi ta wacce hanya aka bi aka ɓata shi ta hanyar makarantun da aka kafa musu ta hanyar minhajin karatu da aka sa musu shi wato minhajin karatu abin da nake fifi da shi littattafan da suke karantawa fikirar da take cikin wani littafi irin tunanin da aka kunsa a cikin wani littattafai din kamar misali a cikin wasu hanyoyi na iblis na shaidan da suka bi sukan yi kokarin su tura mutanen wannan duniya ɗin ta uku na nan cewa ku ba za ku iya yin komai ba ku mutane ne ci ma baya ba kamar mun huke ba wanda mun gursa mun riga mun ci gaba mu mutane ne wayoyu amma ku har yanzu mutane ne ku wanda wasu baye ba ba ku da ilimi cikakke ba ku da tunani cikakke ba ku da hazaka da iyawa cikakkiya so ba ku da wata hanya sai dai ku yi haƙuri da abin da mu muka riga muka rage muka ba ku shi ma'ana sai dai abin su tunani ne sai abin da su suka cuso mana shi in alatu ne ko wani abin amfani ne sai wanda suka suka gama da shi kuma dai wanda suka yi shi wanda yake dai da mu suka ba mu shi ma'ana har abada mu ana kiran mu mustahlikin mutane da muke sarrafa abin da suka sana'anta ne ko na tunani ko na abinci ko na wata al'ada ko na tufafi ko ma na menene wani shi ake kiran sakafa sakafa duk wani abu da al'umma take sarrafa shi ko kuma duk wani halaye ko duk wasu halaye da al'umma take amfani da su a bisa wannan ne mahalarci su wannan 'yan imbiraliya din duniya ta farko 'yan mulkin mallaka 'yan maslaha suna so su kashe zuciyar mutum suna so sa masa yatsu da sarewa akan cewa kai ba za ka iya yin komai ba to abin ma sai ya wuce ma gona da iri har muka zo muka shiga gonar fagen hankali har sai kokarin wasu faɗa mutane cewa ku ba ku fahimta kai hasali ma a wasu abubuwan da na karanta na gani har ma sukan ce ko asalin ma allah bai yi ku masu fahimta ba farko farkon mulkin mallaka za a gani har sun yi amfani da addini wajen nuna cewa baƙin mutum a mutum ne mai fahimta ba kuma daman can ma allah ya halicce shi ne saboda ya zamanto bawan farin mutum suna nufin bature har cikin aya ta linjila suka kawo wannan magana din kuma har abada a makarantunmu maimakon a rinka karfafa mana gwiwa akan can mu ma za mu iya yi kuma ba mu da bambanci da wancan da ke ganin kansa shine dan duniya ta farko hankalin da nake da shi irin su Allah ya bashi tunanin da nake da shi irin su Allah ya bashi ido da ji da gani da shauransu duk irin nasa ne ba bambanci a wajen wannan abubuwa din da ayyukan su ayyukansu na ni da wani sai da su abin da suke cusawa akwai bambanci mu dama can Allah ya masu fahimta ne alhalin kuma da zamu karanta tarihi mu koma baya kaɗan zamu mu gama ba wanda ya fi su dolanci a tarihi na baya musamman ma a ƙorunar wusta a lokacin da ita coci take hukunta su a wancan lokaci din in ba dan musulmi ba da wayewa ta musulmi da ilimi na musulmi musamman ma ilimin tajruba cewa komi ya kamata a jarraba shi komi ya kamata a sa kasan wasu ka'idodi na jarrabawa a ga natijarsa wannan ka'idar ta jarrabawa ita ce ta tafi bangaren su su suka rike ta mu ko muka zo muka shiga wata gona muka bar wannan ilimi din muka shiga gonar yaƙi irin na kabilanci ko na mazhaba ko na bangaranci da shauransu muka shiga wannan muka bar wancan ilimi din su kuma suka ɗauke shi daga wurinmu suka bunƙasa shi suka sa ya ci gaba kuma wai da shi ne za su zo su ce mana wai ku yanci baya ne ku ba ku iyawa alhalin asalin iyawar daga wurinmu aka ɗauke ta to mun ga wannan makarantai din na 'yan burgumatiya 'yan maslaha 'yan kare dangi akan maslaharsu abin takaici kuma sai ga a cikin makarantunmu wanda suka rage mana ɗin a gida tsakanin mu sai ga makaranta wata an samu wata makaranta ta mata take cewa ai asalin ma kuskuren da aka samu muka ci baya shine muna amfani da hankalinmu ne muna so mu kiyasta komai da hankalinmu ne amfani da hankali ci baya ne har ma kuma suke so su nemi daga cikin addini daga cikin nususin addini abin da wai zai karfafa musu ko kuma zai taimaka musu wajen wannan fikira ta su din cewa har ma sukan kiro wasu hadisai ko kuma sukan kokarin murda wuyan wasu ayoyi wata aya din ko kuma wasu ayoyi din wajen tabbatar da wannan mafhumin nasu wannan abin da suke so su tusa wa al'ummar cewa wai hankali ba daidai da shari'a ma hankali ya saba wa shari'a kuma ba a kamata a yi amfani da hankali ba abin da shafi shari'a kuma shi hankali ba fahimtar shari'a saboda ita ba ta daidai da shi har mun ga wasu suna kira kiri da muzu ko kunya ba sa ji suna cewa wasu sun bar hankali sun koma alkur'ani abin tambaya a nan shi ubangijin da ya sauko da wannan ƙur'ani din mahaukata yake nema ko da mahaukata yake magana ko kuma bayan na so yake su zama mahaukata ai ƙur'ani ba mahaukata yake wa magana ba hakan nan in ka ce sunna abinda yake nufi da sunna din shine sunan manzo ko sunnan masumi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan masumi din da mahaukata yake a magana ko kuma kiransa kira ne na mahaukata ko kuma wannan hankalin kake nufi kai a ce maka wai shari'a ta zo wanda ba ta daidai da hankali ba to naji to ni kuma da wannan hankali din ko kuma da wace fa'inta din zan yi amfani da wannan shari'a din sannan kuma da wannan hankalin na fahimci cewa wannan shari'a din ba ta masu hankali ba ce ba ai saboda in fahimci cewa wannan shari'a din ba ta daidai da hankali ba ko ba ba shari'a ce ta masu hankali ba ina buƙatar hankalin da zai fahimci wannan din ko to shi wannan wani hankali ne ko kana ga in ka zo ka ce mahaukaci wannan shari'a ɗin ka ce shi kenan zai fahimta ya yi amfani da ita kaga wata wauta da ma shi ne kaɗai wawa da da ɗan sauƙi yana kiran wasu masu hankalin masu zama wawaye har za a ce hankalin da allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce shi kuma ya halicce shi ne saboda mai amfani da shi bilhassali ma shi ne asalin samuwar mu asalin kasancewar mu 'yan adam bambancin mu da shauran dabbobi mun yi magana a can baya kuma mun kawo mun karanta hikimomi daban-daban mun ce kamar hikimar da muka karantawa ta me bambancin ka da dabba ka duba cin abincinka ita ma tana cin abinci tana shan ruwa kamar kai baccinka da neman arziki da kake kamar neman abinci din kenan tunda ma adabiyat din mu na Hausa muna cewa na zan tafi neman abinci wani daga ina za ka je zan tafi neman abinci daga ina ka zo na zo daga cin abinci na zo daga neman cin abinci ne baka da bambanci da dabba da bacci da auratayya da shauransu baka da bambanci da dabba amma sai gashi kuma kai ba kai kai dabbar karfi ba amma kana sakharata ta wato kana tuƙata kana jin ragamarta kuma kana sa tana maka aiki kamar misali da muka bayar can baya kamar sa ko shanu dawaki dai har raƙumi duk da wannan girman nasa da wannan ƙarfin nasa kai yake jan raga masa so babbacin ka da wannan dabbobi din shine hankali fi sabilillah kuma sai a zo a ce maka wai shari'ar ta sauko ta ce ita fa bata daidai da wannan hankalin ba to haka kenan wannan shari'a din ba ni aka turo wa ita ba tunda ni dai ba zan iya fahimtar ta ba kuma daman can bayan mun faɗa mutum bisa al'adarsa bisa halittarsa bisa fidararsa baya yin abu sai ya yi tunani a kansa duk abin da haga mutum ya yi shi sai ya tunani a kansa har wanda suke kiran cewa kada a bi hankali su sun bar hankali wannan magana tasu din tana karo da juna ne tunda wannan magana inda suke yi wa suke wa magana shin dabba suke wa magana ko kuma sun tara mahaukata ne da gidan mahaukata suke musu magana masu hankali suke wa magana suna so ta wannan hankali din mutane su fahimci cewa su sun bar bin hankali su suna bin alkur'ani ne kawai <coughs> ko kuma suna bin sunna kaga wannan shi abin da ke kiransa tanakut kaga wannan shine abinda ke kiransa tanaqud na faɗa zan kuma sake maimaitawa masu cewa kada abi hankali wasu kewa magana da mahakuci suke magana ko kuma da dabba suke magana ko su ba su ce ba suna wa mahakuta magana ba ne ko kuma suna wa dabbobi ne magana tabbas suna magana dan adam ne mai hankali ko mun faɗa cewa dan adam mai hankali kafin ya yi wani motsi ko kuma kafin ya yi wani abu sai ya tunani a kansa dan adam bisa fitararsa baya motsi baya aikata wani aiki ba aiwata komi sai ya yi tunani a kansa tunanin nasa me sa ba wannan shine magana mu ba magana mu cewa sai dai ya yi tunani dan adam baya motsi bai tunani ba to sai za maka ai wannan hankali din mu ba mu amfani yanzu da shi to da wani hankali kake so in fahimci cewa baka amfani da hankali wani ita ce makanta abin mamaki da ta samu kanta kuma har ma tana ganin wasu makarantu din ma kawai wasu watattu ne wasu 'yan bida'a ne wasu marasa fahimta ne ita kaɗai ce makarantar da take fahimta har wannan abun takaici ne mu kai marhalar da mu muna 'yan adam har mu ga zuwa hauka to inda muka saba kullum a cikin shirye-shiryenmu muka dan karanta hikma sai mu ci gaba da shirinmu ya zo a cikin hikma bil'aini tubsir wa bil'udni tasma da ido kake gani da kunne kake ji wa bi ka tamshi da ka kake tafiya wa bil'aqli tufakkir da hankalinka kake tunani fa'anta bil aqli jismi insanu ka kenan kai da hankalinka kake mutum ba da jikinka ba ba da gangar jikinka ba tunda maganar gani da ji da motsi dabba ma tana yansa sai dai dabba ita tana da tunani wanda yake takaitacce wanda malamai hikima sai kiransa wahmu a lisanin shari'a kuma ya zo cewa fitra shine fitra dabba ta da takaitaccen tunani din amma kai kafi dabba sai ita dabba takan haddace wasu abubuwa ne takaitattu amma kai kakan haddace wannan abubuwa din kuma kakan ajiye su a ƙwarwarka ne kuma kakan yi amfani da su duk lokacin da haka dama hakan maido su kai amfani da su kuma duk abin da ka samu a waje kakan ɗauke shi ka cikin hankalinka ne daga baka zo kai kiyasin su da wannan abubuwan da ka haddace ma'ana kana da bambanci da dabba a wajen tahlil abin da ake kiransa tahlili ma'ana komai ka zo yin sa sai ka tsaya ka duba shi ka kiyasta shi da wani kuma ka yi tunanin cewa me natija zai samar da ita mana in ne haka in ne haka me zai kasance har ma wani lokacin ka kan gane cewa me zai kasance bisa wannan natija din sai ka aiwatar amma ita dabba ba ta wannan tunani din ka da wani bambanci na biyu cewa kai abin da ka koya kakan koyar da shi kakan haddace shi ka koyar da shi amma ita dabba takan koya amma ba ta koyarwa ko da in ta haifi ɗa ko ta kawo wata dabba ɗin ba ta koyar mata ita ma wancan dabba ɗin bisa wannan wahm ɗin wannan tunani ɗin takaitacce shi ita ma automatically ta yi amfani da wannan ne ko yanzu ka haife ta ta yi amfani da wannan fitira ɗin ce takaitacciya amma ba ta yin abin da ke kiransa tahlil kai da adam kai ne kake da tahlil duk shawan dabbobi ba sa iya kawo tajirwobinsu na baya su kiyasta su da abin da suka gan suka same shi a gabansu mun yi kokari a can shirinmu na baya halawokin da muka kaddamar nan can baya mu ba da wasu mukaddimat kuma na yi sharhin me ma'anar mukaddima akan akan wannan hankali din da martabobinsa shi kansa hankali din da hujjiyarsa da iyakar hujjiyarsa saboda haka zan ɗora a kai a wannan shiri na gaba zan ɗora a kai zan yi bayani akan hankali da aksamin hankali kashe-kashen hankali kenan kuma shi wannan hankalin ya alatunsa suke tabi da ya yake aiki duk wannan in allah ya yarda a shiri na gaba za mu yi ƙoƙarin mu bayyana shi sai in mun dawo hutu bismillahir rahmanir rahim barkanmu dai da warhaka kuma da dawowa da ci gaba da wannan furgon din namu a wannan halaka tamu ta yau kafin mu tafi hutu na yi magana cewa in muka dawo daga hutu za mu ci gaba da bayanin shi wannan hankali din da ƙa'idodinsa da yadda yake aiki da shoransu kuma mun kore wannan iskalin da yake cewa to na me za mu tsaya mu karanta mu ga hankali ya yake aiki da shoransu wannan wata baiwa ce da allah yawa dan adam wanda babu tanakudi ko kuma babu daur abin da ya kiransa daur a cikinta daur shine ka ce ah, ni na haifi mahaifina kuma mahaifina shi ya haife ni wannan shi ne daur ba zai yi ba in ma mahaifina shi ya haife ni kuma ɗansa ne saboda ana buƙatar wanda yake gaba wanda yake baya bayan da za a yi wanda yake gaba ne wanda yake baya shine gaba kuma wanda yake gaba shine baya daidai lokaci din wannan ana kiransa daur to shi wannan hankali inda shi muke tunani kuma da shi muke son mu fassara shi kansa kaga wani zai iya ta ai wannan daur ne amma anan babu daur saboda shi hankali din ya san kansa kamar kai ne ka san kanka sai a tambaye ka kai waye daga ni wane wane ne dan wane jikan wane sanin kanka babu dauro a cikinsa hakan shi hankali in zai sanar da kansa babu dauda ciki kafin mu yi magana kan ka'idoji na hankali bari yau wata irin mukaddima karama wanda ko ita ce shin shi wannan hankali din tun da allah ya halicce mu da shi akwai wasu abubuwa da suke tafi tare da su tun asali tun halittarsa ko kuma a'a daga baya ne yakan samar da su bisa gaskiya in ana nufin da wasu abubuwa su ne abinda ya kiransu ma'alumat su ne duk abin da ya shafi sani da abin da yake waje da shi a gaskiya hankali allah ya halicce shi kawai da wani abu da ake kiransa istidad istidad shine yakan iya yakan yana da salahiya ta ya koyi abu ta ya fahimci abu ta zai iya da salahiyar da zai rikodin din abu in ya gan shi to shi hankali iya da wannan baiwa din da wannan ɗabi'a ta a shirye yake ya fahimta a shirye yake ya haddace abu a shirye yake ya sa wannan abubuwan da ya koye su ko kuma ya haddace su ya sa su bisa wani mizani ya sa su bisa wani wata mataciya haka wata kamar da iya cewa marariya wannan hankali din lokacin da aka haifi dan adam farkon da aka haife shi gaskiya yakan zo ba shi da wasu ma'alumat ba shi da wasu abubuwan da suka shafi sani na waje da shi kawai wannan istidadin nasa yake tafowa da shi da ko a ƙur'ani ya zo cewa ɗan adam akan haife shi bai san komi ba a abin da ya shafi sani bai san komi ba amma bai zo cewa ba shi da hankali ba sani ne ba shi da shi ba hankali ba amma iya da shirin da zai koyi komi din saboda haka abubuwan da hankali kan fara su kuma ya ajiye su a matsayin su ne ƙa'idodi su ne ginshiƙansa da zai amfani da su wajen tahlilin duk abin da ya koya mun koma kan kalimar tahlil tahlil shine ya bambanta ya tsara ya kuma kakkasa su wannan kaso ɗin ana kiransu tasnif abubuwa na farko da ulama tarbiya ta yara suka yi bayani a kansu yaro karami za a kamar cewa in yana wasa ko su abubuwa da ke koya a wannan wasan nasa da yake yi sai kuma kana ganin sa kamar wasa ne bilhassali ulama tarbiya na yara sun gano cewa wannan wasan lalle karatu ne kuma ba karamin karatu ba sun ce abubuwa na farko da dan adam ke koyon su a wannan shekaru din shine kulliyat suna kiransu alkulliyat ko kuma alma'anil kulliya ma'ana yakan koyi wasu abubuwa wanda yake su zai iya ɗabbaƙa su akan abubuwa da yawa saboda wannan istilahi ne na larabci kamata ya yi mu sa da hausa kuma mu bayyana shi ta yadda za a fahimce shi kulliyat ko kuma kulliya shine kamar misalin zafi ba kalmar zafi din ba shi kansa zafi din da sanyi yaro in ya zo bai san wani abin iya da zafi ba sai ya taba shi in taba shi zai gan cewa iya da zafi ba ɗauka misali tukunya ce ya taɓa tana kan wuta ko kuma ruwan zafi aka sa a cikin wani gilashi ko a cikin wani kofi ya taɓa shi da haka zai koyi wata ma'ana a nan zai koyi ca zafi ma'ana wannan abun iya da zafi hakan nan sanyi hakan nan in ana masa magana zai iya ce masa kawo wancan abun in guda biyu sace a aka babban bar karamin sai fara haddace ma'ana ko mafumin babba da mafumin karami me yasa aka kira ta aka kira wannan mafhum din mafhum kulli an kira shi mafhum kulli saboda shi wannan babba din ba a wannan abun kaɗai da aka tura shi ɗauko shi ne babba ba kuma wanda ke kusa da shi shine karami a'a zai iya kallon bishiya da wata bishiya da ce wannan babba ce wannan karama ce zai kalli gida ce wannan babba ne wannan karami ne zai kalli dabba ce wannan babba ce wannan karama ce ma'ana babba ko karami wata fahimta ce kulliya tantabuk ala kafir zai iya tabbaka ta akan abubuwa da yawa gaske hakan nan zafi da sanyi irin wannan ma'ana din da irin wannan ma'anoni din su ne kulliyat saboda zai iya kiyasta su akan komi komi zai iya kiyasta su zai iya kiyasta zai iya wannan abu zai iya wannan babban ne wannan karami ne wannan mai zafi ne wannan mai sanyi ne ba dole sai a wata juziya ba a wani bangare kadai ba shine mai zafi ba amma kaga akwai ma'ani kuma juziya kamar misali ka ce masa wannan gero ne ka ce masa wannan gero ne ko kuma wannan hatsi ne haka ba zai iya kallon zai samun tsakuwa ba ko kuma ya samu kamar ƙasa ya kira ta gero ba ba zai ga wani nau'i din ba na hatsi ya kira shi gero ba ko kuma ya ga masara ya kira ta gero ba haka wannan ma'ana ne juz'i baya samuwa sai a wannan abun kawai suna ne sai dai ya haddace shi a haka wa'annan ma'ani din wanda suke kulliya lalle su ne ma'alumat dinmu saninmu na farko da muke barin su ginshiƙi a wurinmu kuma su kan yi tafiya da mu ne har rasuwarmu kuma ba sa canzawa kuma su abu ne mushtaraki a tsakanin duk 'yan adam kalimar mushtaraki ko da ke kalmar ce ta larabci ba mamaki ba mu amfani da ita a hausa ishtirak mukan yi amfani da shi kawai a wani ma'ana ne juz'i kamar yadda na faɗa yanzu mukan ce shirka mukan ce wannan mutum ɗin mai tauhidi ne wancan kuma mushriki ne muka yi tarjama shirka sai mu ce mutumin da yake wa allah abokin tarayya wannan shine shirka ko kuma abin da mutane masu kamfani suka haɗu a kansa shi wannan shine ma'anar shirka saboda ka zan amfani da wannan kalmar ɗayan da take a larabci to shine wannan ma'ana na shirka shirka shi duk abin da za a mutane za su zamanto suna da shi gaba ɗayansu kowa iya da wannan abu ɗin sai mu ce to mu muna da ishtiraki akan wannan abu ɗin ma'ana kowa iya da shi shirka anan ba muna nufin kamar haɗin kamfani ba mu zamanto masu shiya a cikin kamfani a abin da kowa iya da shi dan adam wannan shine mushtaraki na nake nufi da wannan kalma din ta ishtirak to kuma ga shi dai bayani ya koro kuma ga lokaci ya mana halinsa za mu dakata a nan sai a shiri na gaba in allah ya kai mu mu ci gaba da bayani akan wannan mukaddimomin da nake yi sannan mu shiga yadda hankali yake amfani da martabobinsa da shauransu nan zan tsaya in ce muku sai shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh